na'am sai littafi suwar min siyar sahabiyat idan ba manta ba muna nan a cikin bayani akan hindu bintu ba, Allah ya kara mata yadda mun ji abin da ya faru na zaɓar miji hindu ta zaɓuwa ne abu safiya ta kuma aure shi kuma ta zama matar kirki a cikin gidan mijinta ko ko mace ce mai himma mace ce mai azanci mace ce wacce take da kaifin tunani da hangen nesa har ma mun ji cewa wasu sun ga ɗanɗanta wato ainihin wato yazidu a mu'awiya sun ga ainihin ɗanta mu'awiya suka yi addu'a da gani wannan yaron zai zama shugaban mutanensa sai ta ce ba mun ba in ba zai zama in dai mutanensa kaɗai zai shugabanta kada Allah ya mai da shi ya zama shugaba ina fata muna fahimta za mu tashi a shafi na 211 an ga wurin daidai inda malam ya ce walamma kanat mawqi'atu badar al-kubra an gashi? shafi na 211 na'am 211 daga tsakiya paragraph na uku eh, ɗari biyu da eh 211 malam yace walamma kanat mawqi'atu badr al-kubra a lokacin da aka zo yakin badar babba Kutila fi hadhihi al-ma'araka wannan ma'araka ne ba araka ba za ku ce ku dan gyara akwai mimun kuskure ne na bugu Kutila fi hadhihi al-ma'araka walidu Hindin, sai aka kashe mahaifin hindu a yakin badar wa ammuha aka kashe amminta dan uwan babanta shine shaiba wa akuha aka kashe dan uwanta al-walid ibn wato walid dan utba an kashe mata mutane nawa mutane uku mahaifi ammi da kuma dan uwa farahat tarituhum marar rafa sai tarka yin alhini na tunawa da su lafazin rafa shine alhini da jaje na mutuwar mutum ka daɗe kana tuna shi ba tare da ka manta da shi ba ana fahimta wato marar rafa wato tunawa mai zafi irin alhini mai tsananin zafi wafi okal a lokacin wato kasuwanci akwai kasuwanci na okal da larabawa na jahiliya suke so daya a shekara suka haɗu akan zo da mawaka akan zo da duk wani wanda ke baje koli kamar kaso baje koli ne suke yi ana ce mata suku okaz sai lokacin wannan kasuwa ta zo iltaqat ma al-khansa sai hindu ta haɗu da al-khansa mace ce ita ma daga cikin wato larabawa fasa'alat ha sai take tambayanta tace man ta bikina ya hind ta ganta tana kuka Ta ce kukan wai kike wa kika tana dan me yasa kike kuka fa’ajabar ta ta ba ta an sa cikin wage, ta ce abu ki amijal abu haini ki laihima wa hamihima min kulli bagin yuri duha, abi, ɗauki batal khairati wai haka fa’alami ko wai haki fa’alami wa shai bata wal dimari wali duha, ula’ika alul majini min ɗari ɗalibin, wa fil ha hina yanni ali da Wato, wanda nake kuka nake tunawa da shi, shugaban farfajiya guda biyu, wato, wannan ƙasa ta cikin maka an gane ko wanda ke kare ta daga dukkan wanda zai kawo mata hari shine babanta utuba da kuma amminta da kuma ainihin dan uwanta shine ma'ana da take cewa wa shaybata wal hami az-dimari walidaha wato dan dan dan uwan nata kenan su take tunawa waɗannan su ne mutanen kirki mutanen da ɗaukaka take tare da su mutanen da kaza mutanen da kaza ta yi dai waɗannan mutane guda uku familinta su take makuka take tunawa da su malam ya ce wa fi uhudin da aka zo ranar yakin uhudu kana li hindi bintu utba dauru hal askariyul bari hindu bintu utba tana da wani rawar gani da ta taka a bangaren yakin da aka yi na uhudu ana fahimta ita ba wai ta ɗauko makami ba ne ta shiga yakin amma ta fito cikin mayakan mushrikai ta taka rawar gani kwarai da gaske ta hanyar ziga su da zaburar da su da sa musu wato himma don su yaƙi musulmi malam ya ce faqad kharajat ma al mushrikin min quraish domin hindu ta fito tare da mushrikai a cikin quraishawa wa kana yaquduhum zawjuha abu sufyan shugabar tawagan mushrikan nan mijinta ne shi abu sufyan nan warahat hindu tuharridu quraishiyina ala al hindu ta rika zuga mushrikai su quraishawan wannan dan su yaki musulmi wata za'amat a tamminan nisa'i ta jagoranta daga za'in ita ce kwamandar mata ita ce jagorar mata na wannan yaki farahna an gane ko daga raha ne ba farin ciki ba farahna ai farahu farahna sai suka tafi su wa'annan mata yadribna duhu suna dukan duffi mana kamar suna kada ganga suna buga mandiri suna duk dai a takaice suke bugawa su matan an gane shine wannan farahna suka kasance ba daga farin ciki bane fa ina so ka dauka farin ciki ake magana Kamar ce raha yajri faraha ya'ti ko faraha yajri faraha yata'akhkhar yazo yana kaza an fahimta wannan ana sifa ce ko abin da ake ce mahal an gane ko halin su shine suna mai yadribna ad-duhur suna dukan ganga ko dundufa suna kiɗa ta tarujin tana waka tana cika tana amo ita wa ita hindu tana cewa na nahnu banati tariqin namshi ala namariki in tuqbilu nu'aniq wa in tudbiru nufariq wato ai mu ne mata masu bujurowa ga mun nan mun taho muna tafiya akan kyallaye wato namarik ne muna tafiya akan ainihin wato irin tufafin nan da ake irin kaman kamar labulai wanda bai ma rufe jiki ko ina da ina sun yi wani irin ado ne ana kallon wani bangaren jikinsu ko sun yi yafa shi a jikinsu amma su ne ba tsirara ba amma kuma ana iya ganin duk wani ado da suka yi shine muna tafa a kan mare an gane wannan ko sai ta ce wa in tuqbilu nu'ani matukar kuka juya baya kuma na kuka dawo kun ci nasara nu'aniq zamu rungumi juna za mu rungumi juna ma'ana za a ci a tashi kawai an gane ku amma wa in tudbiru farik in kuka juya baya kuka gudu a wurin yakin nan kuma za ba mu ba ku irin abin da take faɗa kenan wa turaddidu qawlaha tana maimaita magana da take cewa wai hambani abdiddar wai han hamatul adbar darban bi kulli battar ya ku bani abdiddar tir da ku matukar yaku waɗanda suke kare gida kuna kare makka da ainihin ƙurayshawa ku rika duka ta kowane irin makami mai ƙarfi ku kai duka kawai irin karku ba da kuma karku ba da kunya qalan yace wa fi hadhihi al-ma'araka a wannan yakin ne na badar kanat hind bint utba qad harrabat wa hashiy ibn harb a wannan yakin ne dama ta ziga wa hashiy dan harb ala qatl hamza akan cewa ya kashe hamza ibn abdul muttalib radiyallahu anhu Haisu wa adatu bil hurriya yadda ta mai alƙawarin cewa za ta yanta shi wa kana abdallaha dama shi bawanta ne duk da yake akwai maganganu a nan cewa ba wai bawanta bane ina fata ana fahimta yace in huwa qatala hamza wai idan ya kashe hamza za ta tashi, shi fa kanat tu'ajjiju fi sadrihi niran al-hudwan tana zigawa tana rura wutan kiyayya da gaba a cikin zuciyar wahashi ibn harb dan ya ta'aushi tana tuna mai da abubuwa kawai yayi da kawai ya kashe hamza an gane ko wata ƙulu lahu take cewa ihin eh, abadasma take ce mai kaba abadasma kai hmm. bari kawai ishfi washtat ka yaye min damuwa na ka yaye min bakin ciki na shi ne ishfi bakin cikin da ke ta ka yaye min washtat kai ma na ka bakin cikin ka warke domin ka zama da za a yanta ka kawai shi abin da take nuna masa ولما قتل وحشي حمزة رضي الله عنه yayin da wahashiyu ya kashe hamza Allah ya kara masa yadda ja'at hindu ila hamza sai hindu ta zo wajen hamza wa qad faraq al haya a lokacin da hamza ya riga ya bar rayuwa ya koma ma Allah fa shaqqat batnuhu ta farka cikin sa wa naza'at kabidahu ta ciro hantarsa wa madagatha ta tattauna thumma lafaztaha ta furzat da ainihin hantar wa alat sakratan ta hau kan wani dutse mushrifa dutse ne wanda yake dan tudu ana kallanta kowa na kallo fasarakat ta daga murya bi a'la sauti ha da muryar ta mai karfi tace nahnu jazainakum bi yawmi badar mun saka muku da abinda da kuka yi mana a yakin badar an kakkashe musu mutane wal harbu ba'da al harbi zata su'ur wato yaki bayan yaki ai abu ne mai ainihin ciwo mai kuna an gane ko take cewa ma kana an utbata ma kana an utbata li min sabr ba zan iya haƙuri da rashin mutu ba wato mahaifinta wala akhi na dan uwana wa ammuhu da amminsa wato dan uwan babanta wa bakri wato ainihin wato yan uwana gaba daya asalinta shine bakar dinta asalinta to an kashe uba an kashe ammi an kashe dan uwa ai an kashe mata asali kenan tace shufitu nafsi ko shufiyat nafsi wa qadaitu nazri raina na samu waraka kuma na cika alwashin da nake na cewa sai na kashe hamza idan mutum na cikin bakin ciki za ku ga zuciyarsa kullum tana cikin kunci akwai abin da yake damun mutum duk zan da wani abu shi ba farin ciki yake ba wannan damuwa tana nan dai tana nan tana nan sai dai ku ga mutum kawai yana karamewa yana da lalura ta ciki ta zuciya internal damuwa tana damunsa an gane ko ta ce ta cika alkawarinta kuma ta samu waraka ta ce shufita wa hashiyun da sadri shufita wa hashiyun da sadri ya kai wa hashiyu ka warkar da tafarfasar da ke cikin zuciyata tafasa na bakin ciki galil shine abin da ya rika tafasa kamar ki kunna wuta ki ɗaura tukunya a kan gas ki kulle ta in ta tafasa za ki ga har murfin wani rawa kaka ana fahimta ta ce fa shukrun wa hashiyun ala umri godiya ga wahashiyu godiya irin ta rayuwa ta gaba ɗaya ba zan manta ba ina gode maka wannan duk lokacin ba ta musulunta ba saboda ya biya mata bukata hatta taramma a'zumi fi qabri tace godiyar da zan rika maka har sai kasusuwa na sun dagargaje sun barbashe a cikin kabari na godiyar tana nan ina maka godiyar to a daidai ne ya kamata mu dakata sai mu ji menene ya biyo baya yanzu dai bukatan ta ya biya an kashe mata hamza ko kuma kun ji yadda ta tawarki ta daga damuwar da yake ta. an kashe mata uba an kashe mata ammi an kashe mata dan uwa da kuma irin gudunmawa da ta bayar wajen ziga maza mayaka an gane ko akan su kashe musulmi za mu ji abin da zai faru idan Allah ya kai mu darasin gaba wanda kuma shine zai zama to karshen kissarta muna fata Allah madaukakin sarki ya ba ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya yafe mana